وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا ودياتا تبتك ألا ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan zulqa'ida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da hudu ga watan September ko shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a wato kudirin jagororin nan guda hudu imamu Abu Hanifa da Malik bin Anas da imamu Shafi'i da imamu Ahmad bin Hambali Allah ji kansa da rahama ga baki daya mun kwana a shafi na ashirin da shida a ƙarƙashin binciken da malam ya tattaro mana a maganar imamu malik zantuttukan da imamu malik ya faɗi to a yau da izinin Allah za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa ƙaunuhu fi sahaba zancen da imamu malik ya faɗi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kudurin imam malik yake akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji aqidarsa ko mun ji zantuttukan da ya faɗi akan tauhidi mun ji ababan da ya faɗi akan sunayen Allah da siffofin Allah to yanzu za mu ji menene imam malik ya faɗi akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu kwatanta shi da namu wa'annan mu muna daga cikin mu muna bin yanda imam malik ya yi ko kuwa muna bin akasin haka malam yake cewa akhraja abu nu'aymin an abdullahi al-ambari qala qala malik bin anas man tanaqqasa ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aw kana fi qalbihi alayhim ghillun فليس له حق في فيء المسلمين ثم تلا قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم malam yake cewa abu nu'aim a cikin littafinsa hilyatul auliya ya fitar da isnadi ingantacce daga abdullahi al'ambari waye wannan abdullahi al'ambari sai malam ya maka tarjamansa ya ce huwa abdullahi bin siwar bin abdullahi al'ambari al-basri al-qadi shine abdullahi ɗan siwar ɗan abdullahi al'ambari al-basri mutumin garin basra al-qadi kuma alkali ne yana daga cikin malaman imamu ahmad yace qala anhu ibn hajar imamu ibn hajar al-asqalani ya faɗi dangane da shi waye wannan mutumin Sikatun wato malami ne da ake dogaro akan kaifin haddansa a fagen ilimin hadisi wanda ake jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata sanata ya rasu shekara ta 228 ya rasu shekara ta 228 Wakila Zairu zalika wayansu daga cikin malamai na musulunci sun ce ba haka bane ya rasu a ɗari biyu da talatin ne wayansu kuma suka ce a'a da ashirin da biyar ne wayansu da shida al-ikhtilafin riwayat malam ya ce wannan maganan ya ɗauko shi ne a cikin takaribut tahzib mujalladin farko shafi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya kuma ya zo a cikin tahzibu tahzib mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas ya ce ƙala shi wannan bujimin malami ya ce ƙala malik bin anas imamu malik ɗan anas ya ce man tanaqqasa ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya rena ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aw kana fi qalbihi alaihim ghillun ko kuma a zuciyarsa akwai kwafi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kiyayya akan sahabbai falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin ba yi da haƙƙi akan fai'u na musulmai fai'u shine ganimar da ake samu a wajen yaƙi da ba a yi yaƙin ba misali za a yi yaƙi tsakanin abokan gaba da musulmai sai musulmai suka tashi za su je wajen yaƙi wa'annan abokan gaban sai suka tsorata da musulmai suka gudu suka bar kayayyakinsu a wajen to musulmai idan sun zo wannan kayan ana kiransa fai'u kaga ba a yi yaƙi ba ai ba gwarza ba ko to wannan mutumin ba yi da wani kaso a cikin wannan kasan da za a raba a matsayin fai'i ga musulmai in ji imam malik me dalilinsa sun matala ƙaunahu ta'ala sai imamu malik Allah ya ji kansa da rama sai karanto wannan ayar na ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan sahabbai Su suwaye suka zo bayan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa gare ni gare ka ko Allah ya ce ya kuluna suna cewa rabbana fillana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani da kuma ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani su waye suka gabace mu da imani a musulunci Sahabai ko wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kada ka sanya kwafi kiyayya a zikatanmu mu ga sahabbai lilladina ladina amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim kai ne mai tausasawa mai jin kai ga bayinsa saboda haka kada ka sanya kwafi da kiyayya a zukatanmu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to imam malik ya istinbati da wannan aya ya ce duk mutumin da yake kin sahabi to ko an samu irin wannan kaso ba za a bashi ba saboda ba musulmi bane saboda anan ai Allah ya ce waɗanda suka zo a bayan su suna cewa kada ka sanya kiyayya a zukatanmu to shi kuma wannan yana kin su kaga zai samu wannan kaso ba zai samu ba shine imam malik yake faɗin wannan magana shine malam yake cewa imam malik ya ce faman tanaqqasa duk mutumin da ya rena aw kana fi qalbihi alaihim ghillun ko kuma a zuciyarsa akwai kwafi ko kiyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaysa lahu fil fai'i haqqun to wannan yi da haƙƙi a cikin fai'i fai'un da za a kasa ba za a bashi ba ina fata an ne saboda haka shi ba zai samu wannan kaso na fai'i ba saboda yana da kwafi da kiyayya a zuciyarsa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a cikin sahihu eh, muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbul ansar dinun wa imanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun san mutanen madina addini ne kuma imani ne kinsu kafirci ne da munafunci kaga an ce mutanen madina kaga tun daga kan sahabbai ila yau na haga hadisin ya keɓanta ne ga sahabban manzon Allah bi sifa khassa wa bi sifa amma duk wanda ke rayuwa cikin madina ya shige shi ina fata an gane saboda ansara su ne suka agazawa muhajirai to malamai suke cewa to ai muhajirai sun fi ansar daraja idan ya zama kin mutanen madina zai zama munafunci da kafirci famin babu aula kin muhajirai ya zama kafirci da munafunci saboda muhajirai sun fi ansar daraja ina ba ta an gani to saboda haka wannan magana imam malik ya faɗi kamar yadda malam ya ce abu nu'am ya kawo shi a cikin hilatul auliya mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai malam ya ce wa akhraja abu nu'aimin an rajulin min waladi zubair abu nu'aim har ila yau a cikin littafin sahilatul auliya ya fitar da isnadi daga rajulin min waladi zubair daga wani mutumi daga cikin yayan Zubair bin Awwam anan shine malaman hadisi suke kira mubhami wa mubhamun ma fihi rawin lam yusab wato in an ce hadisi mubhami shine hadisin da aka ambaci wani mutumi ba a faɗi sunansa ba to anan waye waladu Zubair daga cikin yayan Zubair waye zubair zubair bin Awam ko zubair bin Awam abokin kasuwanci ne nawa ali a ah, sayyidina abubakar sayyidina abubakar da ya musulunta a take da ya musulunta sai ya kira abokansa na kasuwanci su waye akwai Uthman bin Affan sayyidina abubakar shi ya musuluntar da shi zubair bin awwam sayyidina abubakar shi ya musuluntar da shi talha sayyidina abubakar ne ya musuluntar da shi sa'ad bin abi waqqas sayyidina abubakar ne ya musuluntar da shi abdurrahman bin auf sayyidina abubakar ne ya musuluntar da shi arqam bin arqam sayyidina abubakar ne ya musuluntar da shi kaga kusan mutane bakwai sayyidina abubakar ya musuluntar da su to shi zubair din nan dan awam dan amman manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda shi Zubair din nan dan dan uwan na Khadija ne nana khadija babansu shine ake kira khuwailid ya haife su su biyu da nana khadija da awwam shi kuma awwam ya haifi zubair ina fata an gane to zubair din nan sai na bakar da ya musulunta da shi sai ya ɗauki diyarsa asma'u binti abi sai ya dauke ta ya bashi a matsayin mata ya musulunta da shi ya bashi wa diyarsa ina fata an gane to shi shine malam yace mana waladu zubair anan kaga idan ka duba shi zubair dan awwa shi kuma awwam dan kuwailid ina fata an gane shi kuma kuwailid dan asad shi kuma dan asad asalinsa babansu shine abdul uzza shi kuma abdul uzza da su uku ne aka haifa a wajen babansa akwai abdul uzza akwai abdul manafin sannan akwai abdul dar to idan ka duba abdumanafin kaga shi abdumanafin shi ya haifuwa yara guda hudu akwai al almuttalib akwai hashim sannan kuma wa akwai naufal sannan akwai abdushams hashim shi ya haifi abdulmuttalib abdulmuttalib ya haifuwa abdullahi baban wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan ka duba akwai alaka ta me ta jini tsakaninsu ko in ka duba zagayen za ka ga cewa akwai kusanci tsakaninsu to wannan shi kuma hashim ai shi ne asalin farkon mutumin da ya fara kasuwanci a ƙasar larabawa kakaf a garin makka shi ne ya sunnata musu ri'ilati shita'i wa saif wanda Allah ya ambata a cikin ilafi quraish ko to shi ne farko wanda ya fara wannan kasuwancin da ya fara wannan kasuwancin sai ya tafi garin madina anan sai auri wata mata da ya auri wata mata sai ta haifa masa Abdul Muttalib sai ya bar yaron a ina a garin Madina tafiya ta tafiya shi yake shayar da mahajjata a garin Makka ya ba su abinci idan sun zo fi sabilillah da ya mutu kaga ai dan uwansa al-muttalib sai je madina sai ya dauko ko abdul muttalib sai ya dawo da shi makka ya ce ka zo ka ci gaba da aikin da babanka yake yi na yi wa alhazai hidima ka ji dalilin da yasa ka haifi manzo Allah ina makka kenan shi sa manzo Allah ce laulal hijira la kuntum ri'an min al ansar ba dan hijira ba da ni ma dan madina ne abin da yake nufi kenan ba dan kakana abdul muttalib an ɗauko shi daga madina an dawo da shi makka ba da ni ma babana ina zai haife ni a garin madina ina fata an gane lokacin da aka yi yakin hunain kenan manzo Allah ya faɗi wannan lokacin da ya gafa wayansu daga cikin sabai ba su ji daɗin abin da manzo Allah ya yi wa sababbin musulunta ba mutum ɗaya an ba shi raƙuma guda ɗari wannan awaki ɗari wannan tumaki ɗari sauran sai ba su ji daɗi ba mu muka yi hidima da manzan Allah amma wa'annan yau yau suka shiga musulunci kuma a basu wannan manzo Allah sai fahimci kaman ba su ji daɗi ba sai manzo Allah ya daga kai ce ah ashe ba za ku yadda a ce mutane su koma gidajensu da awakai da raƙuma da tumakai da dabbobi ba ku kuma za ku koma gidajenku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana da manzo Allah da awaki waye suka waye fi wani kaga abin da ya kawo musu kenan sai ce laulal hijira ba domin hijira ba lakuntum ri'an min al-ansar da ma a Madina za a haife ni ka ji dalilin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan magana kenan to kaga idan ka duba silsila zaka ga ai akwai alaka tsakanin nana Khadija da wa shi yasa warqata bin nawfal wanda nana Aisha nana Khadija ta kai manzon Allah ai a cikin hadisin Bukhari aka ce ibnu ammihi ko haka ne ko yace isma min ibnu ammik ka ji daga dan amminka kaga Hashim da Muttalib da Naufal da Abdushams babansa ɗaya shine abdumanaf kaga inda aka samu alaƙar da manzon Allah kenan shi kuma ya aka ya samu alaƙa da nana khadija in ka koma za ka ga kakansu ne wa abdumanafin ina fata an gane shi sa ta kai shi wajen warakata bin naufal to shine malai ke cewa min waladi zubair waladi zubair anan sai malai ya saukar mana layi yace allazi talmaza ala malikin wanda ya yi karatu a wajen imamu malik wa sami'a minhu ya ji karatu daga kunnan daga bakin imam malik min waladi zubair daga cikin 'ya'yan zubair ibn al-awwam dan awwam huwa abdullahi bin nafi'in shine wanda ake kira abdullahi dan nafi' bin thabit dan thabit ibn abdullahi dan abdullahi ibn zubair ibn zubair ibn al-awwam dan awwab saboda abdullahi nan shine yaron farko da aka haifa a madina saboda lokacin da manzo Allah ya hijira zuwa madina yahuda sai suka yi asiri suka ce sabai ba za su ƙara haihuwa ba me hikimar idan suka haihu suka ƙara suka fara yawa kaga za su me samu galaba a kansu ko za su fi su yawa saboda haka sai suka yi sihiri asma'u binti abi bakr siddiq radiyallahu ta'ala anha ita kuma bata yi hijira ba to a satin da ta yi hijira da ta shigo madina daman tana da ciki a satin ta haihu Shi manzala ya ce ta karya asirin yahudawa to abdullahi bin zubair bin awam ne yaron farko da aka fara haifa a madina kuma shi ne wanda hajjaj bin yusuf ya mai yankan rago ina fata an gane to shi ne malam yake cewa wa qad taqaddama at bihi ta'rifin wannan ya riga ya gabata a can baya wa Mus'ab bin Abdullahi bin Mus'ab da kuma Mus'ab dan Abdullahi dan Mus'ab wa sayati ta'rifu bihi mana yace za mu yi maka bayanin sa in Allah ya da anan gaba yace qala yace kunna inda Malik mun kasance a wajen Imam Malik fa zakaru rajulan sai aka ambaci wani mutumi yatanaqqasu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana rena sahabban manzan Allah yana zagin su yana cin mutuncin su fa qara'a malik hadhihi al-aya sai imam malik ya karanto wannan ayar. da yaji an ce ga wani mutumi can yana zagin sahabbai yana rena sahabbai baya ganin su da daraja sai imam malik ya karanta wannan ayar muhammadun rasulullah Allah ya ce annabi muhammad ma'aiki ne na Allah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari wa'anda suke tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsanani ne ga kafirai su waye ke tare da manzon Allah sahabbai ina fata an gani sahabbai ne suke tare da wa kaga ba Ali bin Abi Talib kadai bane ko Allah ya ce wallazina ma'ahu ko waɗanda suke tare da shi a shidda'u alal kufari masu tsananin masu tsanani ne akan kafirai ruhama'u bainahu amma kuma me masu tausayi ne tsakaninsu da juna sahabban manzo Allah suna tausaya wa juna an je yaki an yi fada an yaki sosai sai kasance a wajen yakin an kawo ruwa za a ba wani sahabi gashi fa yana yana gargara ta bukatar ruwa an ba shi ai haka zai sha sai ji wani nan ma ma a bashi ba sai ce a kai ma wancan shi ma wancan na baya ana zuwa an ba shi ya haka sai ji wani nan ma ma a bashi shi ma ruwa sai ce a kai ma na bayansa shi ma an kawo mai an ba bashi yayi haka zai sha sai wani ya ji wani na numfashi yana ma ma a bashi ruwa sai ce a kai mai kafin a kai ma wancan shi wancan ya cika kafin a dawo kansu duk sauran sun cika kaga me ruhama'u bainahum ke haka ne kai kuwa yau fa kana jin kishi ka jo yana ruwa me zaka ce a kyale shi barin sha kai ko ba ka ba ka duba yadda suke tausayi tsakaninsu ruhama ubaina umu waye ya siffanta su da wannan sifa Allah da ya halice su ruhama ubainahum tarahu ruk'an sujjadan za ka gansu masu sallah masu sujjada Allah ne fa ke siffanta su da irin wannan sifa wanda ya halice su ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al khabir ashe Allah wanda ya halitta ba ya fi kowa sanin abin da ya halitta ba to shi da kansa yake yaban su yace masu tausayi ne tsakaninsu suna sallah suna sujjada kaga wannan katkar kenan tazkiya ne daga wajen wa duk wanda zai musu yabo kasa da wannan yake ko kaman kai ne yanzu babanka ya yabe ka sai a samu wani can waje ce ka a yaron nan yaron kirki ne ya kai yaban da baban ka yi maka ka ga bai kai ba ko to shine balle to Allah da ya halicce ka fa idan ya yabe ka akwai wani a duniya kuma da zai yabe ka sama wannan ai ko manzon Allah ya yabe ka bai kai matsayin Allah ya yabe ka da kansa ba saboda shi ma bawa ne nawa na Allah to Allah da kansa ya yabe su har Allah yake cewa zalika mathaluhu fi tawrati hakan shine siffansa a taura tun kafin su zo duniya Allah ya attributin ɗinsu wa matsaluhum fil injili haka kuma siffansu yake a injila don Allah ka kuma to shine malam yake cewa imam malik hatta balaga har sai da ya kai yu'jibu zurra'a yana burge masu shuka manoma liyaghiba bihimul kuffar wa'annan sahabban saboda Allah ya kausasawa kafirai da su ina fata an gane Allah ya kausasawa kafirai da su faqala malik sai imam malik ce, man asbaha fi kalbihi ghaidun ala ahadin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asabathu al-aya yace duk mutumin da ya wayi gari yana ƙin sahabban manzon Allah ɗaya daga cikin sahabbai ba ma duka ba ɗaya kaɗai daga ciki to wannan ayar ta hau kansa shi sa imam malik yake cewa kafuri ne shi saboda Allah ya ce ana kausasa wa kafirai ne da su shi kuma yanzu yana kausasa musu kenan ne kenan shi ina fata an gane to abinda imam malik yake faɗi dangane da irin wa'annan mutane kenan malam ya ɗauko wannan a cikin haliyatul auliya mujalladi na shida shafi na 327 malam ya ci gaba da cewa wa awrad al-qadi iyad an ashab bin abd al-aziz qal malam yace imamu al-qadi iyad ya zo da isnadi daga ashab dan abd al-aziz yace kunna inda malik mu mun kasance a wajen imamu malik saboda imam malik malami ne ana taruwa ne a gabansa wani mutum ya taba zuwa wajen imam malik yana zuwa mal imam malik na cikin daki sai ya kwankwasa dakin salamu alaikum salamu alaikum imam malik ya ce wa alaikum salam imam malik ya fito ya ce na zo ne ka koya min hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya ce ah, baka da ladabi baka hakura har na fito ba sannan in karantar da kai hadisi sai dai ka fito ka ce min in zo in karantar da kai hadisi kai ku zane shi bai da ladabi sai imam malik ya koma cikin daki sai aka mai bulala goma ya zauna a gefe yana jira da aka da imam malik ya fito zai karatu sai ya ganshi a zaune ce ah, kai ba kai bane na ce a zane ka ya ce eh ai abin da ya kawo ni neman ilimi ne ina ka ce in jira a min karatu eh, sai na fito sai ka fito kenan ka jira sai na fito to shi shine yasa na zauna ina jiranka yanzu ga shi ka fito ina so a koya min hadisin manzo Allah sai imam maliki ya tambaye shi bulala nawa aka yi maka sai ce goma sai ce to bari baka hadisi goma da ya karantar da shi hadisai guda goma sai ce imam maliki ta Allah kara min bulala dan a kara min hadisi <laughs> ka duba wajen neman ilimi kenan ko yau dalibin ilimi ya zo wajen malam malam ya ce mai ya tsaya ya jira ya minti goma sai fara korafi da Allah kai kadai ke da ilimi a garin nan dan na zo wajen ka ko ba ka bane eh kai kadai ke da ilimi kawai don na ma zo kiranka waye waye ban wajen kowa ba don na zo wajen ka ka san uzurin malam ko malam bai da uzuri ka san bukatar malam a gidansa ina fata an gane imam malik ya ce bai <laughs> to ka duba wannan malamai suna istidlali da shi ne wajen ɗaliban ilimi wajen kwazan neman ilimi ilimi ya zo nema ba aka mai bulara goma ya ce a ƙara don a ƙara mai hadisi kai ba in malama ya harare ka gobe ba za ka zo ba ko ba haka bane to kaga shi sa a lokacin zaka ga sun samu ilimi kuma ilimin yayi albarka Allah ya sa mu mana mai zama haka malam yake cewa to Imam Malik ana taruwa a wajensa shi sa ya ce kunna inda Malik id waqafa alaihi rajulun min al sai ga wani mutumi daga cikin alawiyin ya tsaya su waye alawiyun 'yan shi'a wanda suke dangana kansu zuwa ga Ali bin Abi Talib wanda asalin wannan alawiyun ya samu tushe ne daga wani mutumi ba Yahude da ake kira Abdullahi bin Saba'a al-Yahudi wannan mutumin asalinsa dan yaman ne ya musulunta ne saboda ya fesa guba shi ne ya jawo aka kashe sayyidina Usman da aka kashe sayyidina Usman sai ya dawo sai ce ai su a akidansu na yahudanci duk annabi in zai mutu sai ya yi wasiya cewa wane zai zama kalifarsa saboda haka ai manzan Allah ya yi wasiya cewa Ali bin Abi Talib shine kalifarsa bayansa su sai na bakar ne suka hana shi kaji asalin maganan ɗan shi ake wannan ba yahudan shi ne ya hada wannan da ya hada wannan fitina ya ce hasini ma ali bin abi talib ai Allah ne saboda wani yanki na Allah ya hau kansa to wani ma magana ce a'a ai ba ma manzan Allah aka ba annabtakan ba shi Ali bin Abi Talib aka fara ba annabtakan mala'ika Jibril ne tsallake ya kai wa Ali eh, ya kai wa manzon Allah ya bar Ali bin Abi Talib shi sa alawiyun sai suka rabu kashi uku a cikin su akwai wanda ake kira wato albayaniya bayaniya nisba ce zuwa ga bayan bin sam'an alhindi shi bayan bin sam'an alhindi asalinsa wai ya ce ai Allah ya ce haza bayanun linnasi wa hudan wa rahmatan lil muttaqin ko sai ce anan bayan ni ne bayan din da Allah ya ce haza bayanu saboda haka ya ce wani yanki na Allah ya shiga jikin shi shi ma ya zama Allahn kansa saboda haka wani yanki ne na Allah ya shigo jikin shi ya zama Allah da ya ce shi annabi ne daga baya zai ce shi ma Allah ne to su suna daga cikin gulat na cikin shi'a al'alawiyun da suke cewa Ali bin Abi Talib Allah ne shi sa har labari ya iso ga sayyidina Ali suna kiransa Allah sai ce falamma sami'tu al-qawla qawlan munkaran da'awtu ajadtu naran wa da'autu qambara ya ce a yayin da na ji maganarsu magana ce mai muni sai na sa aka haɗa wuta na kira kambara na ce ka dinga jefa min su a cikin wutan Nama a cikin wutan duniya kafin su je na lahira ya za a yi su siffanta ni da siffa ta Allah ta uluhiyya Abdullahi bin Saba a lokacin da suka Ali bin Abi Talib ya haka ya samu ya gudu da aka kokona waɗanda za a kona a ciki ya dawo sauran da suka gudu ya ce ba na gaya muku Allah bane kuna ta ba ba gashi ya nuna allantakansa in ba Allah ba wa ke kona wani da wuta ina fata an gane to haka ya fesa wannan guba a cikin mutane to a cikin su suna da kasakasu da yawa akwai zaidiya ina fata an gane wanda ake kiran su nisba ce zuwa ga Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali ina fata an gane sa'annan akwai jarudiyya a cikin su sune Abul Jarud sannan akwai ibadiyya sannan a cikin su akwai Sulaimaniya akwai Kaisaniya sannan akwai Muhtariya sannan akwai Salihiyya sannan akwai Hashimiyya sannan akwai Ramazaniya sannan kuma a cikinsu akwai saba'iya wanda ake jingina shi zuwa ga abdullahi bin saba'a sannan akwai imamiya wanda ake cewa shi'a imamiya sannan akwai ja'fariya akwai bakiriya akwai nawusiya suna da yawa daga cikin wato kasa-kasansu to alawiyun dinnan asali ga abin da suke cewa ga asalinsu nan sun rabu na farko a cikinsu sun ce ali bin abi talib Allah ne na biyu suka ce ali bin abi talib manzo ne shine ma aka ba annabtaka mala'ika jibril ya tsallake shi ya kaiwa manzon Allah saboda haka sai suka rabu kashi biyu kashi na farko suka ce mala'ika jibril kafiri ne kuma ma Allah ya tsine masa na biyu suka ce a'a ba bai kafirta ba amma yayi kuskure na uku kuma suka ce ali bin abi talib shine ya fi cancanta ya zama khalifa bayan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har labarin ya zo kunnan nana Aishatu nana shi ce manzan Allah ya mutu a tsakanin kirjina da wuya na ni ban ji yayi wani wasiya cewa wane zama khalifa baya bayansa ba ina fata an gane to su ne daga cikin alawiyai kenan wa kanu yaqbaluna ala majlisihi fanadahu sun kasance suna zuwa majalisin da Imam Malik yake karantarwa sai ya kira Imam Malik ya aba Abdullah ya kai baban Abdullahi waye kenan wa? Imam Malik fa ashrafa lahu Malik sai Imam Malik ya daga kai ya kalle shi haka ko dama yana karatu ne ko kansa a kasa yake da ya ce ya ba abdullah fa ashrafu lahu malik sai imam malik ya daga kai ya kalle shi haka yana kallansa ko to wa lam yakun idha nadahu ahadun yujibuhu akthar min an yushrifa bi ra'sihi malan yake cewa imam malik bai kasance idan mutum ya kira ba ya amsa mutum fiye da ya ɗaga kai ya kalli mutum haka imam malik yake in yana karatu haka kira sa akara makallahu sai dai daga kai ya kalli mutum baya cewa kaza sai dai daga kai ya kalle ka sannan sai kai tambayar ka fa qala lahu talibiyu shi wannan dan alawiya sai ya ce masa mai tambaya kenan inni uridu an aj'alaka hujjatun baina fi ma baini wa bain Allah ni ina so in sanya ka ka zama hujja tsakanina da Allah bi ma'ana amsan da zaka bani ya zama amsan da gobe kiyama in Allah tambaye ni zan ce kai kace me hujjan yace idza qadimtu alaihi fasalani idan nazo wajen Allah ranar tashin kiyama sai Allah ya tambaye ni qultu lahu sai na ce masa maliku qala li ai imamu malik ne ce min wannan abin shine kaza kaga wani nauyi yake sai darawa imam malik ko sai imam malik ya ce faƙala lahu qul sai imam malik ya ce faɗi faƙala sai shi wannan alawi ɗin ya ce man khairun nasi ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a duk duniya bayan manzan Allah wa ya fi wani alkhairi ka ji tambayan ko? ƙala sai imam malik ya ce abubakarin sai da abubakar ko akwai wanda biji shi kadai ne siddiku babu wanda ya tarayya da shi shi kadai ne siddiqu wanda maza sallallahu alaihi wasallam yana kan dutsen Uhudu ko lokacin da Uhud ya dan motsa manzo ce usmut ya Uhud fa inna ma alayka an-nabi was-siddiqu wa shahidani wanda ke kanka manzon Allah ne kaga ba nabiyinsa ko sannan da siddiqu akwai nabiyinsa babu amma ne wa shahidani ko shahidai guda biyu waye sayyidina Abubakar dawa sayyidina Umar dawa usman kaga sun yi tarayya a siffa ko shahidai shi ko siddiqu akwai na biyunsa babu ina fata an gane sai sai sai imam malik ce mai sayyidina abubakar qala al-alawi wannan dan shi'an wanda suke fifita sayyidina ali akan dukkan wani sahabi sai ya ce masa thumma man to bayan sayyidina abubakar cewa wa qala maliku sai imam malik ya ce masa thumma umar bayan sayyidina bakar sewa sai sayyidina umar qala al sai wannan dan shi'an da suke fifita sayyidina bakar a sayyidina ali akan duk wani sahabi sai yace masa thumma man sa'annan wa qala al-khalifatu zulman sai imam malik ya ce mai khalifan nan da aka kashe shi da akan zalunci waye Usman ko sai ya ce mai Usman shi da aka kashe shi akan me zalunci qala al-alawi sai wannan dan shi'an da ke fifita Ali bin Abi Talib akan wa duk sauran sahabbai sai ya ce wallahi la ujalisuka abadan na rantse da Allah ba zan zama a majalisinka ba <laughs> me Imam Malik ya ce mai قال له مالك sai imam malik يا ce mai fal khiyaru ilayka ah, zabi ya rage gare ka ah, ko ba haka ba ai zabi ya rage gare sa ko to kaji yanda imam malik yake faɗi dangane da wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kai da kake cewa kana bin mazhaba ta Imam Malik ya sahabban manzo Allah suke a wajenka mutanen kirki ne ko mutanen banza idan mutanen kirki ne a wajenka to kaga ka dace da akidan wa imamu malik kenan in mutanen banza ne a wajenka ka saba wa akidan wa imam malik kenan ina fata an gane kuma ka saba wa akidan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya nuna wa ya fi son wa sahabbansa gaba kidan kuma ya nuna ne babu mutane da suka kai su alkhairi a duk duniya a cikin al'ummansa babu wanda ya kai su alkhairi su ne kaɗai wanda Allah ya siffanta su a cikin attaura ya siffanta su a injila kuma ya siffanta su a ina a qur'ani a littattafai guda nawa uku attaura injila qur'ani ya siffanta su a cikin littattafai guda uku tun kafin su zo duniya Allah ya siffanta su kai da kake cewa mutanen banza ne kai ina Allah ya siffanta ka ko sai ka gaya mana kai inda Allah ya siffanta ka da ya sa haka ya ka fi su da naja ko to kaga wannan ita ce aqidan imamu Malik cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafifici bayan manzon Allah shine wa sai na Bakar bayan sa sai wa sai Umar bayan Umar sai wa sai Usman. bayan Usman sai wa sai Ali ko kaga wa'annan ajeransu sune khulafa'ur rashidun ko khalifofi shiryayyu masu shiryarwa bayarwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin littafin tartibul madarik na wato alqadi iyad mujalladi na biyu shafi na arba'in da hudu zuwa arba'in da biyar kaga a nan yana nuna maka cewa imamu malik sabai suna da mutunci a idansa ko ba su da shi suna da daraja a wajensa ko ba su da shi to kai ma idan kana so ka ba aqidan imamu malik sahabban nan su zama suna da eh, wato daraja da mutunci a zuciyarka kamar yadda imam malik yake me yake ɗaukaka su yake bibita su yake ganin duk a cikin al'umma manzan Allah babu wanda ya kai su daraja to kai ma idan ka so su haka ka yi ƙuduri haka kamar yadda Allah ya siffanta su a cikin ƙur'ani cewa ni da kai da muka zo a bayansu muna musu addu'a ne ba tsine musu ba ka ga mutumin kirki da ya zo bayan sabai ne yake wa sabai mutumin banza da ya zo bayan sabai me zai musu tsinuwa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir wanda Imam Nasir bin Albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi yake cewa la tasubbu ashabi manzo Allah ce kar ku zagi sahabbaina man sab sabba ashabi duk wanda ya zagi sahabbaina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in to tsinuwar Allah ta tabbata a kansa da tsinuwar mala'iku da kuma mutane gabaki daya kaga duk wanda ya zagi sahabai Allah ya tsine mai mala'iku sun tsine mai mutane ma sun tsine mai mu ma mun tsine masa kaga me kenan ya nuna maka ne ba mutumin kirki ba ne mutumin da Allah ya tsine masa in yazo zo neman ɗiyarka za ka ba shi saboda me saboda ka san Allah ya me ya tsine masa kaga ko baban mutum aka ce baban shi ya tsine masa ya zo neman aure a wajen ka za ka ba shi to balle Allah da ya halicci babansa ya halicce sa duk wanda ya zagi sahabban manzo Allah tsinanne ne Allah ya tsine masa haka manzo Allah ya ce to idan mutum ya zage shi yazo ya ce yana neman diyarka za bashi wanda Allah ya tsine masa za ka bashi diyarka ta zauna karkashin tsinanne kaga za je kai ce ina kenan ulaika yad'una ila an-nar irin wannan za su kai ka zuwa ina wuta ina fata an gane to wannan yana nuna mana matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka anan ya kamata mu dasa aya gobe idan Allah ya raya mu sai mu karanta nayuhu anil kalami wal khusumati fi din ana hanan da Imam Malik yayi akan ilmul kalam da kuma jayayya a cikin addini wanda babu amfani insha Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت